رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بحجه واستنى بسنته وصار على من منواله إلى يوم القرار والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أسأل الله رب العالمين الكريم العظيم الجليل أن يجمعنا وإياكم في جنات ونحر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أيها مسلمين yau rana ce ta talata kuma bisa ikon allah ashirin ga watan ramadan yau kwanci shi har mun shiga kwana ta ashirin har za mu fara shiga goman ƙarshe na wannan wata mai daraja wata mai albarka muna cikin alhini muna cikin mun fara shakan wato kewa eh kwarai gaske kowa kewa ta ramadan dan kuma komai haɗo da musulmi kan yi amma idan qur'ani in aka ce abin ya ce kuma sai ka ga hankalinka bai abin nan ba sha da dama kwana sha da hannu sha da dama da uwa masha Allah abu ne muhimmin gaske yau ga shi game da muka ji <clears throat> ashirin ga watan ramadan kuma bakwai ga watan bakwai sabon sabon ga ah, watan ainihin wato yuli kenan yuli da goma sha biyar yau da idan allah za mu karkare za mu kare suratu al'an'a ayoyin da muke da su guda takwas ne da idan allah nan za mu karanta mu tsaya in allah kai ramu ga mu da sabuwar sura al'araf insha ta'ala allah ya ba mu damar karanta daidai ده فسر ديلي ده فهمت ديلي ده اي كي ديلي ده مو ان باكر ايه واسئلة الله يبقوا نجمع والله ده تدم فقفت مال الكرم تامنا آية نظام تشأك اليوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم وننبئهم بما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى يجي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون wannan ce aya ta 158 daidai a cikin wannan sura zan ɗauko muku abinda babban malami malamin tafsiri ya faɗa a wannan wuri wato daidai wannan aya tafsirin yawanci shine nake amfani da shi mainly a wannan tafsirin bana tafsirin al al-baghawi ba ka tafsirin da yawa muna amfani da su wanda suka dace da tsarin ahlus sunnah wal jama'a wanda babu bid'a a cikin tafsirin insha Allah to tafsirin ainihin shi al na yi mana bayani da al-imam ibn taymiyyah ya jinjina ma tafsirin saboda karancin takallufi da ke cikin tafsirin da kuma fassara maka nassi da nassi ko nassi da hadithi ko nassi da al'afar as-salafiyya abinda magabata ke kai wannan malami mun sha bayani a kansa shine al-imam baban muhammad al-husayn ibn mas'ud al-bagawi rahmatullahi alayhi sunan tafsirin sama alim tanzil yana da kuma littattafai na sunna kwarai da gaske wanda ya musu sharhi an amfana da karatunsa Allah ya sa mu amfana da ilimi mai amfani wake cewa ƙashin wannan aya hal yanzuruna sai ce qauluhu ta'ala hal yanzurun ai hal yantazirun hal yantazirun babban malamin ibnu ashur shi ma cikin at-tahrir wa tanwir yayi magana irin wannan amma zan kawo shi tasa magana a ƙarshe shi ma tafsirinsa ba karamin littafi ba ne mutumin tunis ne ya bar gida kwarai na karatu ya bar legacy na knowledge musamman littafinsa at hare wa tanwir yana da matukar muhimmanci ɗalibi a ce ya mallaki littattafai irin waɗannan saboda ya amfana da kansa ya kuma amfanar da wasu hal yantazirun ay hal yanzurun ay hal yantazirun بعد تكذيبهم الرسل وإنكارهم القرآن yace abin da Allah yake nufi to ai su kafaran maka da ire-iren su ba abin da suke jira ba wani abu suke jira ya faru ba bayan sun ta manzanni bayan sun yi inkari game da Qur'ani me suke jira Ila an ta'atiya humul mala'ika ai suna jira mala'iku su zo ne kawai su yi musulmi sai ma ce liqabdi arwahihim su zo kawai su cin ransu sun kare ta manzanni sun kare ta manzan Allah ya ma rage Allah ce kyale su all they are waiting for is the D-Day the D-Day the determination day mala'iku su zo ka ce wannan za ta galka akhidul afsal ku fito da rawukan Allah ce abinda suke jira kenan mala'iku zo su tarraukan su wakila al'azab ko kuma su zo musu da azaba kawai manyan malaman kira guda biyu in ji imam bakawi imam hamza wa hamzata ma azkahu min mutawarri'in kariman wala ala qur'ani muta'akkila yana yaban imam hamza wanda kun san da masu ruwaya guda fitattu irin su ah, khalaf da kuma khallat da kuma imam kisai ali bin hamza al-kisa'i nahawi su da suka zo karanta wannan aya hal wato illa an ta'ati yawon sai suka karanta da an ya'ati yawon bil mai kenan bit tahtaniya badalan min al fawqaniya tahtaniya ta la tahtaniya ya fawqaniya ta waɗannan malamai guda biyu al-imamu hamza da imamu al-kisa'i Allah ya ji gansu gaba daya su sun karanta wannan kalma an ta'ati yahum da ke wannan wuri da kuma da cikin sautin nahali da an ta'ati yau a an ya yati yau madadin mai ta'ati yau kuma su baka mana guda ɗaya ne bayi amma sauran malamai idan ka cire hamza ka cire alkisa'i suwa suka rage suwa suka rage cikin limaman kira'a limaman kira guda nawa muke da su fitattu القراءات السبعة ودابا كيف حمزة سيبا الكسائي وكتشلس سو سنكرنت إلا أن تأتيهم سنكرنت يأتيهم كي <laughs> أولا نورين دكما تشكين سورة النهل أما والباقون سورا سواي سورا حبس حبس da masu ruwaya guda nawa to ba ma za ka ci hafsa ka ce ainihin asin asin yana da masu ruwaya hafs da wada abubakar ɗaika sai kuma ibn kathir mukri ne amma ba ibn kathir mai tafsiri ba a shi wancan tabi'i ne yana da masu ruwaya guda biyu umbul da bazzi sai kuma wa ibn amir ibn amir mutumin ina mutumin sham alqadi ibn amir dimashqi masu ruwaya guda biyu ibn zakawa da hisham Wannan duk inda kalmar ibrahim ta zo yakan ce ibrahim mun sha faɗa sai kuma wa <clears throat> abu am al yana da masu ruwaya guda biyu dawa dawa yana da asusi da adduri sai kuma suwa ragon guda biyu akwai khalaf eh ko kuma ka ce hamza mai khalaf da su ne masu wannan ra'ayi guda biyu. in ka tara su da sauransu waɗannan su ne albaku amma guda biyun nan sun karanta wannan wurin ne da ainihin wato illa an ya atiyaku kenan za ka yi idgami da ka ce an ya atiyaku هكني بإدغام النون الساكنة في الياء ونرى إدغامي أيات إدغامي لي ونرى دسك كامل لك وناقص ما تنبغ إدغامي لي كامل كوناكيس يا جماعة لون حروف إدغامي وزير من حروف إدغامي نوني sura shida ne ya suke yarmalun nawa ne ake yi na naqisi nawa ake yi wato kamili biyu guda biyu sai guda hudu yanmu da ralun idan ka ce an yi a tiyan wani iri ne na naqisi ne domin ana yin gurnanin kunna an yi a tiyan sabanin abin da nake cewa a nan gabar wato in ka koma kan ruwayar ko kira'ar waɗanda limami guda biyu suka ce an yi a tiyahum haka ita ma ima an ta a tiyahum ne ai idgami ne duk da haka da gairi a gunna ko kuma ka ce ikhfa'i ne ka wannan ba idgami ba ne jami to kaga a kira'a tukun ya sa an samu bambanci na an samu ikhfa'i na an samu mai idgham harufan ikhfa'i nawa ne tun da mun juyi tajwidi yi hmm. gaya min harufan ikhfa'i ban ci ara mai magana ba wa zai gaya ne zan ba da kyautar littafi da wanda ya gaya ma rufin ikhbari goma sha sha nawa ne yake magana ina son sani mutum ɗaya ne ko biyu ga mutum malam kai ne faɗa mana kakar shakka ya jama'a harufin ikhbari nawa ne madalla kawo su na kawo su a wake a jere da an kawo su yawanci a waka saboda mutum ya iya haddace ko misali kaga ikhfa'i za mu ce fi haka ilman fazahu ghairu fasiri bai ikhfa'i na ji kaɗan fara cami mhm. kamalama ma ƙari samana da tijo silza tana kamja da sun kad sama mhm. don tsayiban zulfi ta ɓanda zalima kashi da kaci littafi na ba za ka shi na ƙarshe amma an gode Allah ya saka da alkhairi to nake cewa Allah ta'ala yana cewa gaya musu ba abin da kafiran nan ke jira wato illa mala'iku su zo musu saboda karɓar ransu ko su zo musu da azaba au ya rabbu ko ubangijin ka ya so musu ubangiji yana zuwa kwarai da gaske a cikin aqidar ahlus sunnati wal jama'a ba aqidar bid'a ba lalle ubangiji yana zuwa wani irin zuwa irin zuwa da ya dace wanda ciki la ta'awil wala ta tahrif wala ta'til wala takyif wala tamthil misali waje a rubuka wal malaku saffan karka ce sifar ubangiji ya zo ko iko ka ce Allah da kai shi ya zo kamar ya yanda ya sani sai ka zauna lafiya in ka shiga kame kame sai ka fita sai ka shiga jeji idan Allah ya kira kanshi da suna ka kira shi ma kuma ka yadda ai laisa ka mithlihi shi wa samiul basir sai ka zauna lafiya saboda haka ainihin ubangijin ka ya zo <coughs> ina fata an gane ko shi yasa shi kansa alimamin babai kuja abin da ce ya ce sai ce bila kai bila kai shi yasa babban malami uh, uh, abdullahi dan gidan al'imamu abu dawuda yana da baitoci mai suna alha'iya ya ce wa qul yanzilu jabbaru fi kulli lailatin bila kai fa jalla al-wahid haka ya faɗa وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستملي خيرا ورزقا فيمنح بيتوتي da suka zuba madarar karatu da tauhidi da aqida da ya kamata duk mai imani ya kamata ya kama ya rike kada ya kama shi Allah zai zo zuwa yadda ya dace da shi idan ni na zo na zo a mota ne na zo a kafa na zo a jaki na zo alfadari to na Allah ba haka bane amma na yadda zai zo ya ne ne Allahu a'lamu mana imani sai ka zauna lafiya shine abin da al-Imam al-Baghawi yake faɗa a nan wuri cewa Allah zai zo bila kai ba ainihin yaya zai zo ba la زي الرسول ده مين؟ يجي لفصل القضاء بين خلقه في موقف القيامة. صلى الله الله يجي بكنجي سكان سا فانتشر القيامة الله تصاب لأجي أو يأتي بعض آية ربك كوكما ونبنغري نائم أبنجي الكيزو كاغن أبو داوكو هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آية ربك abu guda uku ko sai Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma a ci gaba da bayani waɗanne ne wasu daga cikin ayin ubangiji za su zo sai imamul bagai ke cewa ya ani tulu ash-shams yana nufin huduwar rana akwai lokacin da rana za ta hudu ba daga gabas da ka saba sani wallahi the sun will emerge from the eastern part of the sky or horizon ranar da rana ku ranar da rana ta hutu. daga yamma ba daga gabas ba da imani da sabobi sun zama ɗaya. ko mutum ya imani aikin banza ne la ilaha illallah to ne Allah ta'ala ke cewa look kafiran nan da kuke yi Abin da kuke jira kawai ya zo mala'iku don karɓar ranku ko ubangiji ranar hukunci kiya ko su daga cikin ayin ubangiji su zo to ne aka ce ayoyin ana nufin hudowar rana ne kuma akwai hadithi kan haka imamun bakwai bayan faɗa ba ne da ka ya ba da dalili za mu karanto hadithi insha Allah ta'ala ina fatan gani ko sai ke cewa wato hudowar rana min maghribiha daga gabas sai ce alaihi aktharul mufassirin alaihi akan wannan fahimtar ta cewa ayan nan hudowar rana ake nufi majority na malaman tafsiri a kansa su ورواه أبو سعيد الخدري مرفوعا كالدليل kuma wannan magana da ji. cewa ayar ubangiji a ranar huduwar rana ne to babban sahabi abu sa'id al-khudri wane ne abu sa'id shine sa'ad bin sinan al-khudri ana ce da shi al-khudri li'annahu min ali khudra wa khudra mahalla bi madina wata unguwa ce a madina ana kiranta gidan khudra kamar ka ce gidan wani gidan wani gidan wani misali to shi family din sa ana kiransa al-khudra sake da shi al-khudri abu sa'id al-khudri ya rawaito wannan hadisi marfu'i menene marfu'i wa ma udifa lin nabi marfu'u wa ma li tabi'in huwa al-maqtu'u inji al-bayquni lokacin da yake da ake analysis kan abin da ake nufi da hadisi marfu'i hadisi marfu'i shine abin da aka danganta ga annabi Muhammad ko dai a maganar sa mai albarka ko a aikinsa mai albarka ko kuma silent approval yaga an yi abu bai hana ba don hadithi misali ya ga an ci naman damo the flesh of iguana a gaban shi kuma bai hana ya ga an yi sallar magariba raka'a wato nafila wato kafin magariba raka'a biyu bai hana ba, ok yarinya ta zo gaban shi ya ce mata ke ina Allah yake ta ce yana sama da ce mata yi kuskure ba ya tabbatar da ita a shekar in ka ce ba haka ba kana manzan Allah gyara ke kuma za ka halaka domin da na ta faɗa da take yi kuskure ya tabbatar mata da haka to shi ne mana sunna takririya a yi abu ya kyale dan da banna ne mai ishiriniya ai ya faɗa alfazazi ya ce nabiyin bighairil wahayi la ya tasarrafu annabi ne wanda in ba da wahayi ba shi ba ruwan shi da ra'ayi Allah ne ke bashi sani in eh, yi kuskure sai Allah ya gyara kayan shi sallallahu alaihi wasallam balantana Allah ya tsare shi gaban kuskure cikin kanin ma'sumi ne saboda haka da ta ce Allah na sama a gaban manzo Allah bai ce ke ki kuskure ba kai idan ka zo ka fara fasara da banta sai ka fara cikin alaka domin kamar kana annabi gyara kenan ga abin da aka gaban shi bai hana a fahimto saboda haka ma'ana a nan wurin sai ke cewa wato to a daidai wannan lokaci wato hadisi marfu'ina sai ke cewa yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam kun amanat min qabl aw kasabat fi ya eh khaira da fatan gane annabi sai ya ambaci wannan magana ce a wannan lokaci wallahi duk wanda bai yi imani ba sai lokacin da rana ta hudo daga yamma ko ya yi sallah dubu ta zama koshoro ka san koshoro fruitless the worthless exercise futility babu lada to a kenan kafin hulo na alama lallai sai mutum kiyaye ina fatan gane ko ne yake ce la yuqbalu imanu kafirin wala tawbatu fasiqin ulil taghyir saboda ka yaku mutanen maka ku ci gaba da jira ayat tana zuwa ku kashi wannan aya ne <clears throat> sai na sake ɗaukowa daga maganar shi al-imam ibnu ashur mai tafsirin at-tahrir wa tanwin sai ke cewa wa qad ja'a fi sahihain hadisi ya zo cikin bukhari da muslim su ne a sahihai da wasunsu wata ruwaya daga abu huraira cewa manzon Allah yana cewa ku magana la taqumu sa'atu hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha Iyama ba za ta tsaya ba har rana ta hudu daga ainihin masurmayan tanta me kake nufi rana tana da hudowa tana da surmaya abinda ake ce masurmaya shine faduwa in ka ce rana ta faɗi in ka ce ta surmaya duk hausa ce saboda haka mahudatta da mafaɗinta mafitarta da masurmayantanta zan hausa da kyau saboda haka yana cewa wato ainihin kiyama ba za ta tsaya ba hatta ta tatlu a shamsu min maghribiha har sai rana ta hudu daga inda take faduwa nan ya kamata ta faɗi kuma ta fito daga wurin very strange fa idza ra'aha nasu idan mutane suka ganta suka fi jama'a yau ga rana da gare bayan da muka saba ba shi ne fa'i bara a hannasu amana man alaiha kowa sai ce ah mun yi imani ya Allah mun yadda sai Allah ce ina la yanfa'u nafsan imanuha a wannan lokacin imanin ba zai yi amfani ba shi ne ma'an al'anar ke cewa fa zalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl lokacin imani ba zai amfani ba sannan sai karanta wannan ayar ina fata kun fahimci fasara ayar da kyau saboda haka wannan ya nuna mana ashe hudowar rana ɗaya ne daga cikin alamomi na tashin kiyama alamomin na manya-manya wanda idan muka manta ba lokacin symposia da muka yi kafin fara tafsiri kuna iya tunawa kun ah, bukaci ne magana akan alamun tashin kiyama kuma domin koro abin da ya sauka daga ciki akwai rana za ta hudu daga ainihin yamma when the sun arises from the western part the horizon that underscores a major portent of the arrival of the day of resurrection in ta hudu daga yamma babbar alama ce zai bayyana ya tuju wa ma'ajuj da sauran alamomi Allah ta baraka wa ta'ala da karɓar mu bisa imani saboda ka Allah ta'ala ce ba zai yi wa rai amfani ba lam takun amanat min qablu wadda ba ta yi imani kafin wannan lokacin ba au kasabat fi imanin khaira ko kuma bata aikata alkhairi cikin imaninta ba qulin tadhiru da ya musu ku ci gaba da jira ku jira inna muntadhirun mu ma jira muna jira wani ubangiji zo ko kuma ku jira Allah na gaya ma kafirai wannan magana da waɗanda suka yi aiki irin nasu aya ta إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا أو تقراء فارقوا بالألف فرقوا كفارقوا احدى القراءات اللي عندنا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الله يقول لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ايه لما دليل ده خمسين ده نما كنت أظن الإمام البروي ستيل يفعل لما يفسر ونن هذه آية وَإِنَّ الذين فرقوا دينهم للي للي للي, waɗannan da wato suka rabu da addininsu nan ma imamu hamza da alkisa'i sai suka ce inna ladaina fara kodina imamu alkisa'i ne bayan iska shi imamu alkisa'i nan fa subhanallah wato bayan Allah ya ba shi qira'at hadda kamar dutse ƙwayar hadda ma ba shi da arabiya to sai je yana yawo a ƙauyuka sai zo na bin wasu larabawa ƙauya kuma kasan larabawa suna ji da larabawa su da ya zauna sai ce laƙar ayyuto suka ce maza ta ƙon kaifa tujalisuna wa an ta talhama fil arabiyya kai baka isa ka zauna tare da ruwa kana kuskure a nan sai jami'a ba ta masa kai wa na kare wani sa'id al-arabiyya sai ga kai da shekarunsa da limancinsa da girman shi kawai sai ba zama kauyuka sai da je ya haddace al-mu'allaqatu sab'a gaba daya duk wake na rarrabawa sai da ya haddace sai da zama kuma limami wajen nahawu har yazo ana kiransa imamul kisa'i nahawi an-nahawi a nuna maka dan uwa shekaru ba hana ne kani kare hana kalin ne shekaru ko girma kasu halaka ilimi yana bacewa bainal haya wata takabbur tsakanin to ai na riga shekaru da kuma girman kai da kuma jin kunya imam kisai ke to su a tasu kira'ar sai suka karanta ainihin innal ladina faraqu dinahu bil alif a wannan wuri da kuma sura mai lamba 30 suratul rum da akwai wannan kalma aure min alladhina farraqu dinahum وكانوا شيعا من الذين فارقوا دينهم الكسائي كينا علي بن حمزة النحوي الكسائي أنا كرس الكسائي سوى دويا يا دور حرمي لوقت أكيد أين كسا wani bayan shi ne ana kiransa kisa sake shi haza kisa iya sai sunan ya bi shi ila fiya bisa to su haka suka karanta ma'ana innal ladina ladina dini waɗanda suka fita suka bar addinin su na musulunci wato suka bar addinin annabi ibrahim shine addinin hanifiyya suka zamanto yahudawa suka zamanto kiristoci ta hawwadu wa tanassaru an gane ko sai ce dullu alaihi qawluhu azza wa jalla wa kanu shi'an suka kasance jama'u daban daban daban daban ai saru firaqan mukhtalifatan wahum yahudu wan nasara wato ainihin ana nufin yahudawa da kirista ke in ji mujahid da kuma qatada da kuma as manyan malaman tafsiri guda uku imamu mujahid malamin tafsiri ne almajirin ibn abbas an ce ja ja'aka tafsirun an mujahidin fa hasbuka yi tafsira idan mujahid ya baka fassara a shan a tashi yace domin na yi karatun tafsiri min abdullahi dan abbas sau uku muna karatu daga farko zuwa farko shafi shafi peji peji kalma kalma harfi harfi wasali wasali su ba karatun kwali irin na musuke wanda muke saboda kwali da gari a samu mil ticket kwalin cin abinci karatu ne min ghilafin ila ghilaf وفي الإخلاص والتقوى الله تبارك إلى الناس ya ce sai ne koya min tafsiri daga farko har karshe duk matsala sai na tambaye ibn abbas da aka suka ce mujahid malamin tafsiri amma a lokaci guda ba masu ne ba a lokaci guda ba masu ne to shi a fassarsa sai ke to kanu shi'an ay saru wa yahudawa ai sun sauka daga addinin annabi ba ba ka bari kiristoci ko kiristawa su ma sun sauka daga addinin annabi ibrahim sun bar tauhidi kowa na cewa ibrahim na wani allah ce a ah, ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikeen araftum wannan kenan sannan kuma wakila wasu malamai suka ce a ah, wa kanu shi'a din nan ana nufin ashabul bid'i yan bid'a in ji al-bahrawi ma'abota bid'o'i mutum ya kirkiro abu wanda baya cikin karantarwar manzon Allah iske mutum na ta'assubanci da kafewa kan bid'a wanda babu dalili a kai to su ne suka rabu da hakikanin addinin manzon Allah suka ɗauko son zuciya da kawa na'am suka zamanto shiya a fragmented different suka bar asalin wa annabi Muhammad in an kira su zuwa gasken sai su ji kamar an watsa musu wuta saboda son zuciyar ya ci zuciyar wanda in ba Allah bane ya ce shi haka zai mutu kan wannan bata din Allah ka tsare mu kare haka malamai suka fassara ma'anar wa kanu shi'a za su kafe su cije akan ta'assubanci kan abin da yake ba daidai Ko to Allah ka tsare mu haka to sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wato yo ai ba ruwanka da su shi yasa karkashin wannan wuri ma wato sai imamul baghawi ya koro hadisi yace haddathana abul fadl ziyad bin muhammad ibn abdul hanafi har zuwa karshe inda yace manzon Allah wataran ya tashi ya mana wa'azi wa'azi mai bugun zuciya sai muka ce ya manzon Allah wa'azin nan kamar mai ban kwana da duniya sai ce kun bi taqwallahi was sadwa hmm. ina muku wasiya da ainihin tsoron Allah da kuma ji da da'a wa in kana abdan habashiya ko da za ku bi bawa ne a bisiniya wanda yake bawa sai ce fa innahu man ya'ish minkum ina son gaya muku nabi na gaya masa bai mutu da kyau yace duk wanda ya rayuwa mai tsayi cikin ku fa sayara ikhtilafan kathira sai ga different things sai ga sabani iri iri iri ba irin abin da na kawo ba za ku gani a ƙarshen duniya sai ce fa alaikum bi sunnati na gargade ku ku rike hanya ta ku rike hanya ta haka manzo Allah ya ce da kuma hanyar khalifofi na shiryayyu sai ce abdu alaiha bin nawajin ku rike da turama wasa turama jam'in turmi kaga duk abin da ka rike da wannan ba kamar ga wannan ba haka ne duk abin da ka riƙe dunan to za a yi askin waska ke sai da hali to sai ce ku riƙe suna ta asan ko da kun ga son zuciya ƙarshen duniya ku mance ki ku fita hankali duk wanda zai bi da ku mance ku riƙe hakikanin suna ta ita ce sira to kai da kake kan dai za ka ba ta lokaci kan abu sai ka riƙe hakikanin suna. to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa sai ce na hore ku riko da sunna wa iyyakum wa muhdathatil umur ina gargadin ku daga bin abubuwa concocted kirkirar ashe annabi ya riga ya kawo in ka sauka daga hanya ta kaso ke sai ce fa inna kullu bid'atin dalal dukkanin bid'a da ka sani bata ce haka al-baghawi ya fassara wannan wannan ayat ɗaya na biyu ya kuma ce wa ruya an abdullahi bin umara an ruwaito daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar shine dan sayyidina umar inda zan tambaye ku yan musulmi sayyidina umar ya musulmi yana da shekara nawa sayyidina umar ya ba dan nashi ba mai ruwaya shi kansa umar ya musulunta at the age of 27 27 yana yawo kuma sai da aka yi rikici kwarai da hanyar musulunci daga bayan Allah na wasu to ɗansa ibn Umar yana yawo to ibn Umar ya kasance mutum ne mai tsananin bin sunna an ce har yakan yi abin da bai ma san dalili ba ce wallahi na ga annabi kawai yayi mutum ne mai yawan sadaka da siga sike sai ka ce mai sa sai shi Allah ce lan na birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu wa uhibbu as-sukra Allahu akbar Allah ce ba za ku samu albir ba sai kun ba da abin da kuke so ni kuma ina son su sai na dubi abin da nake so sai in ba Allah hmm. kai ma dan uwa ka ba Allah abin da kake so kara mutum yana bukata ka bai sadakar riga sai ka kalli mai faci guda ashirin ciki ka ce ga wannan <laughs> karka yana ka ba Allah mai kyau na da ka samu kyau misali mu can gida za ka iske almajirai mutum ya zo yana bara ku ba sai ka dubi abincin da duk kuma ba a bukata a gidan sai ka ci almajiri ba ai shi ma mutum ne ka ba shi mai kyau na in tuqridu laha qardan hasana in kuka ba Allah ce mai kyau sauran ka in ka ba ka ba mai kyau ke sa ko sadaka ne ake ta nema a masallaci kar ka dubi kuɗin da yake ya riga ya sai ka kalli ainihin dala biyar tukun ka ce za ka ba Allah yayi na fi ƙarfin dala dubu sannan ba Allah dala biyar me ba kai na adalci ba amma da mai shopping mall sai kashe 500 dollars nan take kuma I don't feel anything I don't feel nothing maka ta America I don't feel nothing you know you know I know I don't feel nothing to ya kamata ashe sai ka ba Allah mai kyau kai ba kana son mai kyau ai Allah ka samu ba da mai kyau da mu samu mai kyau to shi ne a cikin hadisi yake cewa banu isra'il manzon Allah ke cewa banu isra'il sun karkasu sun karkasu sun karkasu gida dai dai dai dai dai saba'in da biyu sun ce my community al'umma ta musulmi za su bi son zuciya za su kasu gida daidai saba'in da uku haka mu zalla ne je sabin suna wuta sai suka sai wani sai guda ɗaya wanda ta yi maintain din hanya ta it's a one by the prophet so aka ta abin zama ka a matsayin addini ka auna shi da littafin Allah da sunnar manzon Allah shine alhakin da ke kan malamai su ga mutane gaskiya kasu koyi In sun yi bayani wanda ya gane ruwan shi wanda bai gane ba ruwan ka akwai mutuwa tana so kiyama amma ga abin da shugaban halitta ya so my community are going to be divided into 73 aberrant groups bid'atic concoctive groups some of them will fire only one the one that's going to maintain my way was that so called maintain a shi komai sai ka ce to da Allah mai sunna annabi ka ce ka zama cikin ahlus sunna shi ne tsirarka saboda wannan aya da kuma fassarar wannan hadisi gasa wannan hadithi na biyu kenan sai ce sai suka ce da shi ya manzon Allah wanne ne guda din sai ce ainihin ma ana alaihi wa ashabi waɗanda za su kasance kan abin da nake kai da sahabbaina na uku hadithin Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud babban sahabi ne yana cikin mahaddata Qur'ani guda hudu tun zamanin sa Annabi bai ce ku je ku dauki Qur'ani ko mutum ku yana cikin su wa zai ga marwa uku din waɗanda suke malam mahaddata sosai gangaren kwaye zakakurai na ga mutum malam Huzaifa ibn yaman yana ciki baya ciki a dai wannan lissafin ba na nufin iyakansu ba kenan amma wanda annabi specifically ce ko ɗauko ƙur'ani da gare su ga su ba iyakansu ba kenan zaid bin haris zaid bin Harif la baya ciki ibn su ai na faɗa wannan ninawa ne kai za ka kai ke za a fara zo ba ku ga mutum ala sai na ali of course ma da ta abaya cikin wani lissafi da suna annabi ya faɗa cikin hadisi ya salam ya salam ya salam ya jama'a ku ɗauko qur'ani da guda hudu ƙara maka wasu ibn mas'ud da kuma akwai mu'azu bin jabalin mu'azu bin jamal jabal da kuma zaid bin thabit da kuma salim maula abi hudayfa kila shi zaka ce huzaifa liman a sunan ne salim maula abi buzaifa to kuma akwai huzaifa to ibn liman to ba shi bane sunan ne kama da juna ko arabtum to shi dan masu ke an ce mutum ne wanda kaurinsa ba kauri kun san kauri ko very thin wato kuma babban aikin da yake ana sabon shi ne yana karin annabi aswad yana jin daɗi ya ce ne nake ba manzo Allah aswad yana alfahari sannan kuma sai ɗebo ruwa ya zuba mishi a mota yana jin daɗi yanzu ko kai a ce kana masallaci ne ma ayyukan alkhairi ce kake ba masallaci misali globe da kafin masha Allah in dai ka sa Allah a zuci ai kai masa tsoron ya hau bishiya zai kare mu annabi ke sai su ta bayyana sai suka ce la ƙaunarsa siriri sai suke dariya sai ce kai a ta'ajjabuna min saqi bin mas'ud kuna mamakin ƙaunarsa siriri ne wallahi wannan ƙaunar aka sa a mizani da sai jaya kenan mutane ba ana la'akari da kaurinsu ba ko girma ko tsayi ko gajarta ko kaza ko fari ko afirka la inna akramakum inda Allah dan mas'ud ibn mas'ud da yana da kyau bangaren tafsiri ne a takarin da dan tabo tarihin sahabbai misbaru ne lokacin da manzo Allah ya bar duniya sai suka ga Madina da ta musu duhu sai bar Madina sai kuma ina Iraq Iraq ina Kufa ana yi asasa makarantarsa wanda daga nan su al-Imam Abu Hanifa suka taso ibn Mas'ud ya sunan kabilarsa hudhayl ana kiransa ibn sa'ud abu abdurrahman al-hudhali to ya ruwaito hadithi manzo Allah yana cewa fa inna ahsana hadithi hadith kitabullah duk wani zance ba wanda yake Qur'ani kyau wa ahsana al-hadi hadi Muhammad duk wani guidance duk wata shirya ta kowaye ta manzala ita ce kallon a eh, ga mai imani ashe an kare shi duk abin da wani malami zai ga kowaye ga masu da Allah mai annabi ce Da Allah taimake ni ga ya min mai annabi na ya ce sau nake in bi shi ba ra'ayin ka nake so dan kai ba annabi Allah ce wa ma atakum rasul da cewa ma atakum wani ba arftum to da waɗannan hadisai wato ainihin imam bagawi guda uku ya fassara wannan aya wannan kuma shine best way ka fassara qur'ani da maganar wanda aka bashi qur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana las ma musulmin fara tafakkaru mun saukar maka da qur'ani dan ka yi bayani wannan Allah ya bayani Allah ka sa mu gara fahimta da kyau saboda ka wannan ita ce ma'anar wannan aya da muka ji inda Allah tabaraka wa ta'ala yace innal na farraku dinahum waɗanda suka rarraba addinin su suka zamanto an jama'u daban-daban Allah ce lasta minhum fi shay ba ruwanka da su ya manzo Allah fita haka suka to in ko Allah zai ce Allah ba ruwan shi da kai to aka ga matsala ne innama amruhum ila Allah lamarin suna ga Allah an gane ko thumma yunabbi'uhum sannan zai ba su labari bima kanu ya yaf'alu da duk abin da suke aikatawa sai Allah ce man ja'a bil hasanati falahu ashru من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون الله تبارك وتعالى يفعل أولنا آية cewa man ja a bil hasanati falahu ashru amsalha sun ce ashru ina ɗaliban na hau nisa bai ce ashru to bai ce ashru mai dalilin ba kusan nakan so in zaburar ko ba haka ba me yasa ce ashru amsalha bai ce ashratu ba ina da su a cikin littafi na ne wanda ya bani amsa me yasa ce ashiru amfani ينقل بالنحو في اللغة العربية me yasa ce ashiru amsaliha bai ce ashiratu amsaliha ba wato abin malaman arabiya suna da abin da suke kira al'adadu wal ma'adud ko ba haka ba akwai number da kuma number ga ce i have two books two ita ce number din Books is the numbered. Because we have numbered it. kokwa So To idan ka indi kitaba ko kuma indi thalafatu kutub. So thalaf ya zama mai adad. Kutub al-ma'adud. To a ƙa'idar Arabiya ita numbered duk abin da ka yi mata number. In dai guda ɗayan mace ne to in tashi faɗan nan ba to sai ka cire ta hmm. remove da ta amma idan abin da kai numbering idan singular form ɗinsa namiji ne to sai ka sa ta a cikin adadi ko gane ba ko bari ba da misali kitab ba littafi ne a arabiya kitab namiji ne ko mace littafi da larabci kitab za ka ce hadhihi kitab ah. no sai dai ne هذا كتابنا ينطق ماذا ينطق عليهم بالحق to kenan idan ka ce kitab guda ɗayan namiji ne jam'i kutub to baya halatta ka ce hadhihi ashirin kutub sai dai ka ce ashiratu kutub to ka sa ta saboda guda ɗayan ai namiji amma idan Abin da ka faɗe shi na nan ba, idan guda ɗayan mace ne misali kamar ka ce hula ya hula da larabci ne kalansuwa to ba dama ka ce asharatu kalanis ko kalansuwa sai dai ka ce ashiru kalanis dalili saboda guda ɗayan mace ce ba ku gane ku al'imamu ibn malik cikin alfiya ya faɗa a cikin alfitun nahu ɗinsa littafin da ya yi magana kan nahu kusan da ba a samu wanda ya rubutu kan nahu na ibn malik ba ya ce talafatun bitta'i kullil ashara fi addima a haduhu muzakkara haka ya faɗa idan kana lissafin abubuwa ya ce talafatun bitta'i kullil ashara fi addima a haduhu muzakkara idan you are enumerating and calculating idan wannan abu din guda ɗayansa is feminine to shi kenan sai ka mai da shi a jam'i ka cire ainihinta shi yasa ake ce mai hamsa salat ko na ce hamsatu ne ai baka taba ji ba hamsa mai kicewa hamsa salawat ba za ka dace ai yana hamsatu ba hamsa salawat ka taba sani mai dalili da shi dalili dalili saboda salawat ai mace ce guda ɗayan idan number to da numa sai ka ce hamsa to ka ce hamsa to shi yasa Allah ya faɗa nan yace man jaa bil hasanati falahu ashru ay ashru hasanat kuma hasanat ay mace ce guda ɗaya hasanat a fahimtum Allah na cewa duk wanda ya zo da abu mai kyau guda ɗaya yana da misalin wannan guda goma idan kai sadaka da dala ɗaya Allah zai baka guda goma zai ci gaba da kuma multiplying har zuwa adadin da ba shi da iyaka wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa kun la yuzlamun duk wanda ya zo da mummunan aiki Allah ka kare to ba za a saka masa ba sai if you do good things good you gonna get ten times of what you've done If it is something but negative, you receive but only one. Kalima. An ce mala'iku rubutu mutum ya abin kirki sai masa masa. Ma mutum ya zulumi sace zai ta zai juma. Saboda rahama ta ubangiji. wanda ya zo da abin kirki guda ɗaya yana da lada guda goma. Idan abin banza ne ba za a rubuta masa ba sai wannan daidai. Allah ka ba mu aikata abin kirki don mu samu ladaddaki masu tarin yawa saboda yan uwa muna bukatar aiki na kirkin mu sikelin mu da cika da aiki lada Ya sa mutum yawaita zikiri ambaton Allah salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yawan sadaka musamman a lokacin Ramadan taimaka ma marayu magana mai kyau ka kasance mai kyawun hali ga musulmi ka dinga yin musulmi addu'a ta kirki a duk inda suke duk inda ka ji musiba ta faɗa musulmi aiwata musu addu'a suna da jin da abin da ke faru a Nigeria da sauran kasashe a yi ta saboda jinin ɗan uwanka musulmi jinin ka Allah ya ƙara kawo na kai saboda haka duk wanda ya zo da abu mai kyau yana da laka to ƙarƙashin wannan shi ma sai da albagawi ya kawo hadisi yace akhbarana Hassan Hassan ibn Sa'id al-Minai'i حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمد الزياتي هو الزيادي حدثنا أبو بكر هزوا دي كرشي سيدي كيغا سيدنا أبو هريرة قلنا سنة كرم سمي سنة كرم سمي إسنادي منين إسنادي da larabci ne ke so da larabci ne ke so mai malamai suka ce imamu suyuti mai fara cikin alfiya game da isnadi suna da ainihin baiti dubu kan hadisi me ba zai ga wani baiti duk bai ce duk suyuti ke ha no joko no not your <laughs> imam suyuti ya rubuta wannan baitin kuma kwana biyar hmm. wallahi ba very wonderful kwana biyar sai ce wannan wadannan Allah ne ya ba su malam baiti dubu je ka karanta mai ce yace allamtuha fi khamsati al-ayyam bi qudrati al-muhaymin al-allah cikin kwana da rubuta Ya zo kuma ya rubuta baiti dubu akan ilmun nahwu a kwana uku wa in ta'jab fa ajabun kai mamakin wani idan ya baiti dubu kwana biyar to nan kuma kwana uku ya sake rubuta baiti dubu kan balaga a kwana biyu asiyuti ke Allah ji kansu gaba daya to me ce game da ainihin isnadi littafin dai na mantan shi wanda ya kama baiti babu to abin da ya ce shine wasanadul ikhbaru an tariqi matinkal isnadi la ta tariqi والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق سنسيتي والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيل إمام سيدي wannan bai zace muna karantar da su ga ɗalibai yara a gida dalili dole to create time to impart knowledge to people ilimin da zai musu amfani a duniya qabla al yake cewa in ka ce isnadi shi ne abin da dan wake faɗa chain of transmission wato hanyar da hadisi ya kai gare shi ne isnadi wasu shi ne ke cewa kan isnadi la gafari wasu na cewa isnad wasu su ce sama duk da ne to kaga nan sai ya koro mana isnadi haddathana wani kaza kaza kaza kaza ya danganta ga abu huraira abu huraira na cewa manzon Allah ya ce idza ahsana ahadukum islamahu فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعيف كلمة قال yace duk cikinku wanda musuluncin sai kyau Allah ka sa musuluncin mu kyau in dai mutum ya rike musulunci da gaske to duk abu da ya guda ɗaya za a ba shi lada goma daga nan har zuwa lada ɗari bakwai kuma duk abu da ya mummuna za a rubuta irin haka ne kawai ina fata an gane ko to za mu tsaya kan wannan hadisi da yake mun muna son mu sauke suran yau insha Allah ta'ala kuma ga lokacin hararo mu amma al-Imam al-Baghawi sai da ya fassara wato ainihin wannan aya da waɗannan hadisai da muka ji su inda Allah ta'ala ke cewa wato duk wanda ya zo da abu mai kyau yana da lada guda goma wanda ya zo da mummuna guda ɗaya ba za a ba shi sakamako ba illa guda ɗaya kawai wahum la yuzlamun ba kuma za a zalunce su ba sauran mu ayi guda biyar mu kammala sura ɗin قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما millata ibrahim hanifan wa ma kana min al-mushriki Allah ce ka gaya musu ni dai kan Allah ya shirya da ni zuwa ga hanya madaidaiciya addini mai kanki hanyar annabi ibrahim wanda ya nika wuya zuwa ga Allah kuma ni bani daga cikin mushrikai aya ta gaba قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا آية قدابي ساقم سؤالي آية 162 da 60 da nauke nan uku قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين Tell them إن صلاتي certainly my prayer my prayer ونسكي and my sacrificial offerings sacrifices sacrificial offerings ومحياي my living Wamamati, my die. I don't want to say my day, my die. Lillahi Rabbil Alameen. Are exclusively for Allah, the Lord, the Cherisher, the Sustainer of the world. That is verse 162. 163, La شريك له, no partner has he gotten. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ In this manner I am commanded. وأنا أول المسلمين I'm the first of them have submitted waɗannan ayoyi guda biyu suna tabbatar maka da tauhidi da sallata da yankan da nake yi da rayuwata shine wa mahayayi wa mamati a wata kira wa mamatiya lillahi rabbil alamin na Allah ne kawai ashe duk abin da za ka yi to ka sani na Allah da wannan aya malamai ke cewa to ashe musulunci ya ya shafi komai a rayu kun gane idan ka je gona ka ɗauka kai musulmi ne aure tsaftar da yawo akwai musulunci ne neman aure akwai musulunci kana tuka taxi akwai musulunci zama a ne akwai musulunci saboda wannan aya kun inna salati wa nusuki wa mahyaya rayuwa ta gaba ɗaya ah, to in ka ɗauka musulunci a masallaci ne to idan ka je waje ba ke ne wani raye ba to Allah ta rayuwa ba ta su ce a shekinan you got to conduct it in a way and manner that are pleasant to him saboda musulunci ba shi da gefe ba shi da gaba musulunci is comprehensive da haka muke kira wannan the universal nature of islamic universality ko kuma the geographical nature musulunci ya gami komai Misali, in kana son ka je university, Columbia University, Fordham University, a nan America, ina ne. Ɗau alƙalami kafin ka rubuta application na rufiya, ka yi istihara. Ka ce Allah ka zaɓa min wacce cikin uku mazan ta. Wata musulunci ne. Me kake so ka je ka karanta? Political science, journalism, anthropology, menene education, ka yi istihara. menene zan karanta ya zama yana da amfani ga al'ummar musulmi da kuma kasa gaba kai istikhara ko siyasa za ka yi ya Allah ina son shiga siyasa ba wai nan samu kuɗi kwace ni MP ba hmm. ta ina da siyasa zan iya taimaka ma jama'a a sami social services misali a samu ruwa a samu lantarki a samu infrastructural facilities society kaga musulunci kake ina son jin karanta medicine ina son medical doctor e ka sa zuciya saboda Allah ba wai a ce da kila a takaice komai na ka musulunci ya kamata ka san da in ka shiga mota misali a kasashen mu Afirka gama ta zo kusa da kai in zai yiwu sai ka matsa ya kai bai kamata na da jiki da ke ba ni musulmi matar ka misali a kasashen mu na Afirka mutum ya sa mace ta hau babu a bayan babu wani kato ya dauke ta filfi kai kamata kai matarka haka in kana da hali kai ka ɗauko ba wadda ka goya matarka ce komai naka musulunci ya kamata ka san da wani hatta tsaftar da yawa na fatan gane ko shi ne mana wannan aya ka gaya musu da sallata da yankan da nake yi na su kenan da rayuwata da mutuwata hatta lokacin mutuwa ka mutu yadda Allah ya ce ka mutu kana kalmar shahara me yi wannan me yi wannan da ka mutu kana kalmar shahada sai a yi maka kyakkyawan zato sai a rufe idanunka saboda rai in ya mutu ido sai bi shi da nuna ba su a gane ko to haka ya kamata kuma da zarar mutum ya mutu kuskure ne dangi su yi iyo na biya mutum na mutu a riga iyo goyo ya mutu to ko ka ba shi rai abin da ya kamata ku shi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ku roƙa masa abu guda na mun faɗa ana abubuwa na mace da zaran mutum ya mutu ana so ka roƙa masa abubuwa guda na guda shida mun faɗa ana ko ba nan bane kusa da fiye hadithin tabbatacce in mutum ya mutu yana bin ka bashi sai ka roƙa masa abu shida bayan fa inna lillahi wa inna sai ka roƙa musu abu shi mun faɗa ku je ku tunato Allah ya sa ku saboda haka rayuwata da mutuwata duk ta Allah ce rabbil alamin ubangijin halitta sai ce la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin Allah ba shi da abokin tarayya cikin haka da haka aka umarce ni kuma ni ne farkon waɗanda suka mika wuya ga Allah sauran mu aya guda uku مكمل الصورة نعم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم Allah ne zan rika a matsayin Ubangiji na? Alhali shi ne Ubangijin komai da komai? Kowace rai ba abin da take tsirfanta da tsumurwurta sai a karan kanta? Kuma wata mai naɗa gamo ta yi nikinikin nauyi ba ta nikinikin nauyi sai na wata rai? ma'ana wani ba zai ɗauki laifin wani ba shi ne wala ta zuru wa zira ta mazara ukhra wani ba zai laifi kuma a kama ka laifi shi sa kake ganin fahimtar kirista wai kakan mu annabi adamu da ya ci bishiya duk ƴaƴansa sai muka yi laifi ah, wala ta zuru wasu ratun zama zama sa balantana in laifi ne Allah ya fi ba annabi adamu Allah ya kara musu aminci sannan zuwa ga ubangijin ku ne fa za a mayar da ku sai ba ku labari kan duk abin da kuke aikatawa Allah ka samu da kai ƴan uwa masu girma sai aya ta ƙarshe a cikin wannan سورة الله اقرأ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات نعم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله أكبر وهو الذي خلقكم هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سر لقاء وإنه لغفور رحيم اللهم اغفر لنا Allahumma rahamna wannan ita ce aya mai lamba 165 wato karshen wannan sura kenan Allah shine wanda ya sanya ku khala'ifal ard wato mamaya a bayan kasa me ma'anar mamaya waɗannan sun zo waɗannan su tafi waɗannan su zo Allahu akbar kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin waɗanda ke nuna misali yanzu a New York dacin ai ba su wani ko ba haka ba Yawwa. ba su zane in kana magana american da fathers ina suke da misali babu su misali wasu ne ta hakan ka je faransa inda za ka je kumashi shi misali generation na kumashi shi a yanzu ba su bane da lacin kakanni ne iyaye sun koma ga Allah ji su haka in ka je Lagos ko ina ka je shine Allah ya yake cewa shine hukuna kuna maiwa kai ma kana da mai mai maka dan ka haihu za ka yi jika me yiwa ka riga shi ko da dai ba san gawa fari ba to ma usually in aka tafi sai yan baya su zo to shi ne ma'ana Allah shi ne sanya ku mamaya a bayan ƙasa mamaya a bayan ƙasa kuma warfa a ba'dakum fawqa ba'adun daraja Allah ya daga wasu saman wasu da darajoji ya ɗaga wasu da ilimi Allah ka ba ya daga wasu da dukiya shi ma Allah kawo mai amfani wasu ya ba su mulki wani kuma an ba shi ƙarfi ƙarfi in ka kama shi ba wasa wani kuma an ba shi gashin darajoji iri iri masha Allah wani daga an ba shi rayuwa mai tsayin gaske ina tambayar ku tsawon rayuwa falala ce da na je a radio france international wai musamman ko kun wai a new york nan kun ji wani labarin wai matar da ta kowa sun kusa a ce ka ji ƙarya wa ya gaya musu ta fi kowa a duniya sun ji afirka sun gani ne kawai don ka zo sinti sai ka ta shi ka ji afirka ka gani longevity ai ba nan bane kawai tsawon ai ba nan bane kawai eh kila sun san dalilin su sun ce shekarar su ɗari ko da nawa ne? da goma sha shida wannan does not make the longest living lady akwai kuma namiji shi ba da alfani shi kuma a japan mun yadda an ce a kasashe irin wanda ma ana samun tsawon rai mai dalili mai dalili ba su da cututtuka ne saboda suna da good healthcare service da likitoci su Allahu amma inda za ka je Afirka za ka sha mamaki ka iya zuwa ni abinda ba na so a ce wanda yafi kowa daɗewa a duniya wannan girman kai ne nuna wata isa ne ba na ne muka sani ka san ajiyar Allah to shi kenan tsawon rai in ba bin Allah ba falala Allah ba a baka tsawon rai akan bin Allah ah that's great amma don mutum ya shekara ɗari yana shan giya shekara ɗari bai nan fara rayuwa su a wasu billah Allah ya shi mu tsaya saboda ka Allah shi ya ɗaga sashi sama da sashi da darajoji game da ilimi sai Allah ta'ala ce yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja babu daraja irin ilimi da kuma mutashi min ilimi mutashi min ilimi wani malami ya gaya ma ɗansa ya ce kai kana son kuɗi tashi kai karatu kana son ɗaukaka tashi kai karatu me kike so ka nemi ilimi amma kai karka nema don neman kuɗin a uhu billah kai dan Allah sai baka abin da Allah ke so karka idan duniya abada kuma karka taɓa yi da wani ya je ka ko ya sauka sam a rankar masu nuki tunkari Allah kawai ka huta yau na adam mai zai iya miski tunkari Allah sai ka huta so ina kira ga yan wani almajirai kar ku nemi ilimi da a ce ko malamai Allah ya gadin shi kuke lokacin da Allah zai daga ku ai ku sani ba kowa ya kamata ya da Allah shi ke daga sashi sama da sashi to saboda su sai liyar lokaci to test you to try dan ya jarraba ku cikin abin da ya baku kenan dan an baka kuɗi kafin wani ba ka fi shi ne. Kada ka kake gani kana da ilimi ai baka fi shi ba in baka aiki da karatu ba su babu dalilin girman ka inna akramakum inda Allah taqakum matarka da ka zama shugabanta ba ta ba kai ƴaƴanka ka ɗauke su mutane ka ja su jima ka gaya musu gaskiya kar mutum uba ya zama 'ya'yansa misali suna ma jin tsoron su gaya masa magana Art I ah menurut orang ah tuh ya lah ya saya sama ini blockheadedness I'm also going to go is like a friend da mu zauna da shi baba ga shawara an gida da iko da Allah ya gada ma sai ka zama kai ne dan musulmi ya yi kwarai da gaske ba mu da Allah bai saboda ya mai da kai ne uba ai ba da kafin su bane nan kafin da ka haife su kuma ku bi iyaye saboda darajar cikin duniya Allah ya samu dace rabbaka sari'u iqab ubangijinka ne saurin ukuba wa innahu laghafurur rahim at the same time Allah mai yawan gafara mai Allah kai mana kai it is Allah that places and creates you in variational styles this generation coming after the other that is khalaif as represented as viceroys and viceroy. وَرَفَأَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ And he prefers some above others in grace, in knowledge, in wealth, in creativity, in whatever. لِيَبْلُوَكُمْ Just to try and test you. فِيمَا أَتَاكُمْ And everything he has given you. إِنَّ رَبَّكَ سَلْإِقَابٍ Certainly your Lord is very quick in retribution, quick in punishment. وَإِنَّهُ at the same time he is لَغَفُورٌ of forgiving. Rahim most merciful. This marks the end of this chapter, chapter 6, having verses 165. yadda muka kammala haka Allah ya kammala rayuwarmu da alkhairi da imani insha za mu tashi tsora ta bakwai gobe suratul araf mu ji adadin kalmominta kamar da muka saba a farko of course in muka fara wasu ba za mu kare din tana da tsayi kwarai da tsayi tun daga azumin riga zo karshe kuma kun ji da president ya jiya lokacin rufe tafsiri in dai ba a samu canji ba wanda kuma yana hannunsu sai abin da ainihin aka yanke abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lafiya wanda muka yi kuskure ne Allah ya yi mana ka kauda kuskure daga zaka bayan ka Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin to akwai rabuwar wannan ne bai inganta ba akwai hadisi da ke cewa duk wanda sallah ba ta hana shi sako ba to sallar ba abinda ta ƙara masa illa yayi nesa da ubangiji wannan hadisi is very popular hadisi bai inganta ba yana cewa mallam tanhabu صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بغدا وما حديثي بان الامام الذهبي ينتشي وهذه من كذب الوصول اليس الكريم بان كنتبا حتى الحافظ العراقي يتي اتكلم اسناد ساقيلي الباني نتشي حديثي مباطل لا يصح من قبل من قبل اسناده ولا من جهه متنه بيت sannan kuma hadithi na gaba shi ma very popular shi bai inganta ba alhadifu fil masjidi yakulu hasanati kama bahari albahaimu alhashish wai zance a masallaci zance na duniya a masallaci yana cinye ibada yadda wuta ke cinye ainihin ciyawa da hadisi ya inganta either way in da mutane da yawa suna surutu a masallaci amma hadisin bai inganta ba amma kuma bai baka dama ka dinga surutu a masallaci ba sai ta mai da hankali wannan hadisin dai bai inganta ba a iya samun hadisi bai inganta ba ita sai duk mene yana da mene da kyau hadisin bai inganta ba in ka koma ka kai da sunan alhadithiyya me yasa bai inganta ba saboda ainihin a imam albani na cewa hadisin ba shi da asali haka kuma tsaron malamin abin da suka faɗa sai kuma hadisi na gaba anan zan tsaya insha Allah ta'ala hadisin da ke cewa wato ainihin uh, innama bu'ithu mu'allima annabi na cewa ni an aiko ni ne a matsayin malami it's a compliment annabi ai malami ne amma bai inganta ba hadisi so hmm. kar kai kotun din sa a matsayin hadisi manzo Allah bai faɗa ba amma ma'ana mai kyau ma'ana mai kyau ne me yasa bai inganta ba saboda al-Imam al-Iraqi Abdurrahim ibn Musa al-Iraqi yana cewa sanadahu da'if alalbani yana cewa wato ainihin la aslalahu is baseless a cikin asilsilar da'ifa wannan yana matukar muhimmanci saboda kasan san hadisin da ka yi kotun ka tabbatar da ingancinsa ko da dai yana da ma'ana mai kyau manzo Allah malamin malamin sallallahu ba amma bai tabbata ya faɗi wannan ba don mu kiyaye Allah ya mana muwafaqa ya sa mu sai ma muke da shi hadisi to hadisin mu na gaba hadisin na da tsayi ba ina hadisin jiya to bai hada ci to musulun ba أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشديد ليس ليس ليس الشديد بالسرعة بالسرعة بالسرعة بالسرعة بالسرعة وإنما كان لفتان سرعة سرعة سرعة بالسرعة إنما الشديد الذي إنما الشديد إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغلب جميل مسألة حديث متفق عليه متفق عليه بارك الله فيك to ku ji hadisin ke nuna cewa jarumi ba shi ne wanda ke jarumi shi ne wanda ke danna shi shi hankali sai ba shi ba za ka je zagi ba zai ba sai haƙuri to hadisin mu na gaba shi ma muttafaqun ne alaihi hadisin sananne ne domin kowa islamiyya ana karantar da yara innal halala bayyinun wa haram min bayyinun hadisin waye an abi abdullah an nu'man bin bashir radiyallahu anhu qala ya ce na ji manzan Allah yana cewa innal halala bayyinu wa innal harama ko bayyinu wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun an nas sai ce me faman ittaqa shubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi haka hadisin ko wa man waqa fi shubuhati waqa'a fil haram سيجي كالراعي يرعى حول الحمى نعم سيجي مين يوشك أن يرتع في سيجي مين ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه إن الحديث قاف الحديث وما الحديث شنو نا ملامينو هو مشاهد نقول مشاهد متفق عليه malamai sun ce wannan hadifi kuna ji na wato yana cikin hadisai guda hudu wanda gaba ɗaya musulunci a kansu a duniya al'imamu abu dawud ya ce littafi na sun abu dawud ya ce na yi nazarin hadisai 500,000 hmm. million hadini abu dawud ya research da ya zo zai compilation sai dinga throwing away he compiled only 4,800 duka duka dubu hudu ne da dari takwas a cikin abu dawo sauran ba ya kusa dalili saboda wasu ba su satisfying condition ɗinsa a rafto? na'am to sai ce to duk da haka kuma in karki rike hadisai guda hudu to ka samu hadisan da ke cikin littafi na gaba Wadannan hadisan ne wannan ciki shi ne malami alhafiru abulhassan tahir ibnu mafawaz al-ma'afir andalusi ya yi wasu baitoci ku yi baiti yake cewa amdatu dini inda na kalimatun arba'un min kalami khairil bariya ittaqi shubuhati washad wada ma laysa ya'nika wa amal biniya kaga ya kaftar hadisan ma'ana addini ya gina kan abu guda hudu ne ka tsoraci shubha akwai cikin wani na biyu wasu had ka yi gudun duniya sai Allah ya sauka ka guji abin da ke hannun mutane sai su sauka sannan da da ma ya ribuka ila ka ji na hudu kenan na hudu wa amal biniya ai innamal a'malu waɗannan hadisai guda hudu su na basis na addini gaba daya sai kawo su a wake saboda wannan hadithi illal halal bayyinun halal a fili take ruwan sha halal ne baka da matsala naman kaza da aka yanka baka da matsala kaga shine very clear kuma haram a fili take alade ah, duk musulmi ya san hukuncin alade a fili giya ai ka san hukuncin to kaga wannan a fili ne wannan shi ma a fili ne to ma the problem a tsakanin su akwai conflicting issues abubuwan suna da rikici kamar yaya barawo amurba kowa san barawo na uzbilla sai kawo kyauta ya baka eh zaka ci mai yiwuwa bayan sata da yake kuma yana da profession yanzu ka karbi kudin kila kudin sata ne kuma mai yiwa kudin profession ne wanne za ka yi ka bashi ya zama buha conflicting issue shi ne ce fama taɓa buha ko mu gane ba ne mutum ne zai tafi gida aka ce to hanyar nan da za ka bi akwai cobra yana kashe mutane mace mai yiwa macijin na ya zo yau mai yiwa bai zo ba to dole ne sai ka bi hanya ka canza mana idan ka ce wata lafi go kila bai zama to kuma kila ya zo ai to idan kana son ka zauna lafiya to shine misalin shubha ke shubha shubha shubha yana fata an gane ko ko magani ne aka ce maganin nan zai maka amfani mai yiwa zai cutar da kai kamar shi kawai to a addini in ka samu shubha just leave ko misalin da na shi ne ke cewa halal a fili take haram a fili but in between akwai rikici kuma ce mutane da yawa wallahi ba su sani ba amma wanda ya ji tsoron conflict and issue i want to call it this way wanda ya kiyaye shi kenan ya tsira ya tsara addininsa ya tsara mutuncinsa malami sai ya ɗauki ƙwa'ani sai da bi gidan sinima inda yake shan giya ya ce ya zo wa'azi da aka tashi daga sinima shi ma da shi aka fito malam ya ce a ah, na ji zai ne ba ba zai da shi sai mu ce za mu ta malam da ka rasa gun sai gidan giya wani in ya sha in ya mare ka faɗi na wasu da ƙur'anin ka to ashe kaga idan ka kiyaye sai ka fita annabi muhammad kowa daraja ya je yana itikafi matarsa ta kai masa abinci ba a masallaci na na safiya kila sun san da za ta tafi gida sai ya raka sai wani sahabi sai ya gaishe sahabin sai muka da wuce kai dawo dawo dawo dawo zo zo zo mata ta ce safiya ce ba wata mace sai ce subhanallah ya rasulullah in yi maka wani zai ce a'a ina tsoro kada shi dan ya jefa maka evil talk about me sannan za ka halaka annabi ke nan da kace ai ba komai ne zan iya zuwa ba inda mata suke tsara ai ina da imani yau kai annabi ne kai <laughs> dole ku guji khabari to na hadisin na cewa duk wanda ya ji tsoron shubha ya tsira ga addininsa da kuma mutuncinsa wanda ya dinga fada ma shubha to zai fada cikin haram barawo da ya baka kyauta in aka tashi kama shi zai ce kana da hannu cikin ba ka ba shi yasa at this juncture nake so in ji hankalin yawanci muna tafiya a airport na san ana ta faɗa kar ka dinga karɓan kaya da wani zai baka ya da baka san shi ba ko dan baka san wani kada kana tafiya a airport ka bar jakarka a fili baka sa padlock ba ai ya samu ka mugu abu ka sani ba a zuwa kama ka kawo baksu Allah ka tsare muka kare masu shari'a suna da yawa a zamanin mu wallahi ma zan tafi Atlanta a Charlotte na suna ta yawan faɗa karka yadda ka karɓi mutum da baka san shi har ma suna cewa in ka hau taxi ka zama the first ka out in dai gari cikin duhu ne malam sai an yi kafa kafa Allah kuma tsare da kare Wani hadisi sannan sai ci gaba da cewa wato wanda ya fada cikin shubha kamar yana kiwo ne inda yake iyaka ne sannan ku sani kowane sarki yana da hima menene hima ba taka muna kiransa ba taka ko ka ce iyaka inda ba a takawa kowane sarki yana da ba taka inda ba za ka taka ba shi ma Allah yana da ba taka karka taka mai ina fata an gane ko sai ce ba ta kar ubangiji abin da ya haramta sannan kuma sai ce a cikin jiki akwai tsoka there is a flesh wannan tsoka in ta kyau duk jiki zai kyau in ta lalace jiki will be corrupted menene zuciya haka zuciya nan Allah ka gyara mana ita in wa musulmi hadithin mu kenan na yau yana da tsayi ko mutafaqun ne alai mu da Allah mun samu na goma sha hudu kenan kuma na fara sir committee kamar da muka fara ku je ku documenting ya zama ko da walking a hadi ku bude makarantun ku karantar da 'ya'yanku a ce su haddace wannan kuma mu haddace don mu samu albarkan jin maganar shugaban halitta dan maganar manzon Allah akwai haske a ciki in ka rike Allah zai haskaka ka Allah samu dace a nan kamata mu tsaya sai mu je ga na fata da gaba mun gode ma malam gode Allah farko wanda ke tambayi shine malam Isa wanda ke tambaya na biyu yau ne alhaji tanko yalda ya wuce na gaskiya ne akwai tsokaci mai musamman hadisin na da tsayi za ku iya samu cikin annawai karanci hadis na masu tsohon biyar hadisin na rabin da shirba a cikin Allah ya sa ta shi sallama tam tem shi ya ce wurin ba shi eh ya kai wurin assalamu alaikum wa alaikum assalam wata ba da yin na mala barka da ba ka lafi wani shawara ta mu jiya ne so na da kan wani shawara shi ne ta ba mu shawara ko ya dawo magance 5b na farko sai idan malami ne mai malami dole ke preaching da wayar da kai saboda aikin hajji ilimi ne sallah. dole a samu misali a ce wanda zai da mai wakilin alhazan ghana nigeria na su ije yana musu bayani Wani ya zuwa yana is going for the first time so he needs intensive enlightenment campaign sai aka biya shi daga aljihun gwamnati wannan ya yi ɗaya ke na biyu journalist yan jaridu su suna rubutun ɗaya a lazan kuma shi da zai kawo ga suna wuri ka kaza misali a dinga samun labari wanda za a iya biya wa ɗan jarida da gwamnati biyu ke na uku health workers wasu aikin nake kusan akwai harkar lafiya da yawa shi sa a maka za ka ga misali nigerian medical mission gane medical da yawa bifa biya saboda wani zai sha ruwa da bai taɓa shan irinsa abincin da bai saba ci ba sai da wani health problem misali to a shi ma'aikacin lafiya ya tafi ya halatta nawa kenan nawa kenan na hudu wato wanda suke kama gidan da ce su kama gida saboda alhazai na gari kama. agents ba masu kuma cuwa-cuwa da cin kudin mutane na biyar waɗanda suke kula da ainihin document ɗin mutum ko masu sa ido kan wanda suka bace za ga a maka an ce wani alhajin ya bace ba san a yana ba. an sha san wata rukun taso daga arfa ina sai ga wani tsoho ya daga arfa za mu je ya bayan jin hausa ba ya da ingilishi yaran sa ne ba san yare ba kira wannan matsala ne amma idan daga kasar sa aka ce akwai social workers masu kula da waɗannan waɗannan su amma haka kawai dan mun ci zafi. a dai kuɗin gwamnati saboda kai dan party ne ku je baya halatta malamai suka ce sai ka bi yan kasa ɗaya bayan da ka ce zan je hajji da kuɗin kun yadda kun yadda kun yadda Allah ya cikin bayanin da aka maka cikin bayanin da elder mu a batun kurji batun adoption to adoption kuma kamar nan yana cikin